Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da wasanni daga nan BBC. har yanzu babu labarin gwamban mata da ƙananan yaran da aka sace bayan wani mummunan hari da mayakan is suka kai kan 'yan tsararren addinin druze a syria kenya na baiwa 'yan gudun hijira damar su zauna su yi aiki sannan su yi hulɗa kasuwanci a wajen sansanin kakuma sai dai wasu 'yan kenyan ba sa farin ciki da haka za mu ga yadda ƙwararru kan harkar lafiya ke ƙoƙarin daƙile cutar bugun zuciya da ke yi wa masu wasan ƙwallon ƙafa barazana. yana ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da mayakan IS suka kaddamar a yakin Siriya. Mutane fiye da 250 daga 'yan tsiraren addinin drus aka kashe a watan da ya gabata a kudu maso yammacin ƙasar. 'Yan bindigar dai sun kuma yi garkuwa da gwamman mutane da suka da yara 18, kuma har yanzu 'yan gidansu ba su da labarinsu. Ga rahoton Haruna Shehu Marabar Jos. 'Yan gida ɗaya su uku waɗanda suke son ƙwallon ƙafa da waƙa da kuma adabi shekarun su, rafat takwas ne an sace su ne a gidansu a suwida yanzu kuma ƙungiyar is na ci gaba da garkuwa da su mayakan ƙungiyar sun kaddamar da harin bazata a ƙauyukan mabiya addinin Druz. mazauna ƙauyukan sun rika amfani da duk makamin da suka samu domin kare kansu da sanyin safiya ne aka fara kai harin lokacin da mayakan suka rika kwankwasa wa mutane ƙofar gida suna kuma kiran sunayensu. Kawuna yana gida yana hada shayin da yake ba bakin shi, ya zaci mayakan IS din baki ne, ya tarbe su, amma sai suka tafi da shi suka kashe shi. Mayakan sun kuma kashe mahaifiyar Faris, dan uwan shi kuma yana daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, amma mayakan sun kashe shi a makon jiya. Harin na kungiyar IS ya zo ne yayin da sojojin Siriya suka karɓa iko da kudu maso yammacin ƙasar. a lokacin da mayakan ke ganiyar su sun karɓe iko da akasarin sassan siriya amma yanzu an kori mayakan daga yankunan da suka yi iko da su a baya masu sharhi dai na cewa gwamnati tana fakewa ne da kai hari kan mayakan is wajen cimma bukatunta suna ta amfani da kungiyar is da zarar an samu wani yanki da baya ba gwamnati haɗin kai sai a yi amfani da is a tsoratar da mutane a suwida mutane na ɗaukar mataki da kansu wannan bidiyon ya nuna yadda mutane suke kokarin kashe wani dan kungiyar is kafin a kai harin dai rafat da lina da ya aro suna zama ne cikin farin ciki amma yanzu iyayensu ba su san ko suna raye ko sun mutu ba madalla za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayanku na salula. yanzu kuma sai kenya inda yawan 'yan gudun hijirar da ke kwarara cikin kasar ke kara matsin lamba a sansanin 'yan gudun hijira na kakoma yanzu dai sansanin ya kasance gida ga mutane dubu ɗari fiye da yadda aka tsara zai dauka amma ana yi wa sansanin kwaskwarima da nufin rage dogaro akan tallafi sannan kuma a sa mutane su kara dogaro da kansu ga usman munjibir da karin bayani wannan kasuwar kalobe ce a kakuma a nan 'yan gudun hijira da mutanen al'ummar turkana a arewacin kenya suna harkokinsu tare wani sabon abu da ya bawa 'yan gudun hijira damar rayuwa da yin aiki da kasuwanci a wajen sansanonin 'yan hijira abinda ba sa yi a baya a wurin dama muhammad wata 'yar gudun hijira 'yar somaliya cakuduwa da sauran mutanen gari abu ne mai kawo 'yanci. Ta ce wannan wuri ya taimaka mana sosai musamman a harkar kasuwanci da cuɗanya tsakanin mutanen gari da 'yan gudun hijira. Akwai fahimtar juna sosai. Sansanin na Kalobeyi yana da girman kilomita goma sha biyar kuma yana ba 'yan gudun hijira damar yin rayuwa mai kyau. Ana gina wasu gidajen a wani ƙarin fili da gwamnatin yanki ta bayar domin rage cunkoso. 'Yan gudun hijira 38,000 ne suka koma sabbin gidajen kawo yanzu. Sai dai wasu mazauna yankin ba sa murna da hakan. Suna ganin abubuwan da ake yi din za su amfani 'yan gudun hijira ne kawai. Akwai amfani da dama da za a samu sun ce idan aka ba ɗan gudun hijira gida, to mutum guda ma daga al'ummarmu zai samu haka. Amma in ka duba irin gidan da suka gina mana bai kai na 'yan gudun hijirar ba. ana cewa idan bako ya zo mutane za su amfana to amma mu a nan bakin ne ke cabawa mu kuma muna shan wahala. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce tana sane da korafin mutanen amma ta buƙace su da su ƙara haƙuri domin shekara biyu kaɗai aka yi ana wannan aiki. Manufar sansanin 'yan gudun hijirar dai ita ce kawar da ƙalubale da rage rikice-rikice sai dai yi wa kowa abin da yake so abu ne da zai ɗauki dogon lokaci. To madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Gwamman yara aka kashe kuma aka jikkata a wani harin saman da gamayyar sojojin Saudiya ke jagoranta ta kai akan wata bas da 'yan makaranta a yankin da 'yan tawaye ke da iko da shi arewacin Yemen. Gamayyar sojojin ta ce harin martani ne ta mayar bayan 'yan tawayen sun harba makamin roka cikin Saudi Arabia inda suka kashe mutum guda. dan siyasar zimbabwe na bangaren 'yan adawa tenda biti ya gurfana gaban kotu a birnin harare sanye da anko a hannayensa ana zarginsa da tunzar rikicin bayan zabe da kuma sanar da sakamakon zabe ba bisa doka ba sai dai an bayar da belinsa daga bisani tun da farko an ta kiyarsa daga zambia inda ya rashin samun nasarar mafakar siyasa shugaban sudan ta kudu salva kiir ya yi wa 'yan tawayen kasar afuwa ciki har da abokin hamayyarsa rick mashar hakan na zuwa ne kwanaki uku bayan gwamnatin kasar da kungiyoyin 'yan tawaye sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar raba madafin iko da nufin kawo ƙarshen yakin basasar kasar na shekaru biyar to hadarin da masu kwallon kafa ke fuskanta na mutuwa daga cutar bugun zuciya ya wuce yadda ake tunani wani cikakken bincike na farko da aka gudanar karin kwararrun 'yan wasan kwallon kafa matasa a ingila da wales ya tabbatar da muhimmancin duba lafiyar 'yan wasan ga dai alhaji diori kulbali da karin bayani ben daniels mai shekaru goma sha biyar ya kasance mai tsaron gida na wani kulob na matasa da ke yankin su ya yanke jiki ya fadi a lokacin atisaye kuma nan take ya mutu a sakamakon ciwon zuciyar da ba a san da shi tun farko ba mahaifinsa paul ya ce da an yi wa ben gwaji tun farko da an gano ciwon da yake fama da shi ya kamata kowane matashi ya samu wannan dama dana bai samu irin wannan damar ba ben matashi ne mai cike da raha kuma ya ɗauki wasa da muhimmanci amma idan kana da wata matsala ta zuciya to ta hanyar wasa za a iya gano ta a kuma yi maganinta ana duba lafiyar matasa masu sana'ar kwallon kafa kamar Kian kafin su sa hannu a kwantiragi kuma ana yin hakan ne akai-akai kafin ya koma crystal palace an yi mashi gwajin ecg irin wannan kuma sakamakon ya nuna cewar zuciyarsa ba ta da wata matsala masanan da suka yi wannan bincike sun tabbatar da alfanun irin wannan gwaji mun gano wasu munanan cututtuka a jikin 'yan wasa 'yan kalilan kuma za a iya musu magani ta yadda za su iya komawa filin wasa su ci gaba da taka leda everything looks entirely normal. Masu bincike sun ce duba lafiyar zuciyar 'yan wasa akai-akai na taimakawa wajen ceto rayukansu. Ko da yake wasu 'yan wasa 'yan kalilan sun rasu bayan an yi musu gwajin. To a fagen wasan kwallon kafa kuwa an rufe kasuwar musayan 'yan wasa a yau inda mai tsaron gidan Belgium Thibaut Courtois ya koma Real Madrid bayan ya shafe shekaru bakwai a Chelsea. club din chelsea ya kuma tabbatar da sayan mateo kovacic a matsayin aro daga real madrid da kuma mai tsaron gidan athletic bilbao kepa arrizabalaga wanda zai mai gurbin kurtuwa dan wasan ghana majid waris ya ce ya yi farin cikin komawarsa wato nantes na faransa a matsayin aro daga fc porto waris mai shekaru 26 ya zira kwallaye 33 a raga a wasanni 88 da ya buga a valencia da lorient kafin ya koma portugal a watan janairu najeriya kuwa ta sami nasara akan haiti da ci ɗaya da nema a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata 'yan ƙasa da shekaru 20 a yau 'yan wasan na super falconers sun sha kashi a wasansu na farko inda jamus ta zira musu kwallo ɗaya mai ban haushi yanzu najeriya ita ce ta biyu a tebur bayan wasanni biyu To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com hausa za ku iya tafka muhawara akan dukkanin labaran da ma wasu a mu na BBC Hausa Facebook. Ƙarshen shirin kenan Ibrahim Mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.